To amma ai wannan kuɗin ya wuce hankali. Miliyan hamsin ne aka ce kowane gwamnatin jiha ta bayar. Miliyan hamsin ne kuma kowa ya sani ba su fito daga aljihun kowa ba, ba gumin kowa ba ne. Kuɗi ne na gwamnati aka sata za a tara ma PDP domin ta yakin zaɓe. Kuɗi ne na taka To abin da masu ban mamaki ban haushi yake sa ma mutane su ce kila sai an jirgin hali a ƙasar kafin abubuwa su gyaru akwai hukumomi na eh, masu magancin hanci akalla guda uku akwai icpc akwai efcc akwai code of conduct bureau wanda yake ya kamata a yanzu ma da yanzu ma an ji abin da suka ce game da waɗannan kuɗaɗe da kowace gwamnatin jiha ta pdp za ta bayar kuɗi biliyan a miliyan hamsin kowa ya san kuɗi ne na gwamnati za a sata a ba pdp ta yaƙi neman zaɓe ya kamata yanzu waɗannan eh, hukumomi masu yaƙi da cin hanci su fito fili su nuna cewa za su bincike wannan kuma su bincike wannan abin a san irin yadda kuɗi ne suka fito daga asusun gwamnati za a amfani da saka amma ba ma ba ɗan najeriya da ya yarda cewa za a mayu wani abu. yawa eh, to ranka da su su sai sa su ba su ma koyi ba suka ce za su sato waɗannan kuɗi da gwamnati jiha a ba jam'iyyar pdp don ta yakin zaɓe. yawa to ranka ya daɗe sanin kowa ne wannan sai ka ce wani abu ne da aka gada a harkokin mulkin najeriya duk jam'iyyar da take mulki babu wani abun da take na daban kana ganin ko da ma wace jam'iyya ce take mulki akwai wani abun da za ta yi na daban kasancewa kamar yadda na faɗa abun da muka saba gani kenan ana yi kuma shi ne ma da luran da muke najeriya ana cikin lalura ne komi ya zama lalura ana satan dukkan gwamnati ba wanda ke irin wani abu ga doka da komai da sun an banza da doka abin da ma muke faɗi kenan saboda haka ba yadda za ka yi kasa domin kamar yadda pdp ta tara waɗannan kuɗi ta faɗa fili haka ma apc take yi iyaka ita bata fito fili ta faɗa ba amma an san ita ma haka take za ta tara kuɗi saboda ɗan takaranta na gwamnati eh, na shugaban kasa ya sami rinjaye. Ba kuɗaɗen. Ko da gwamnati ko a tarayya ko a jiha ko ƙaramin hukuma abin da za ta yi kenan. A halin yanzu ma da jam'iyyar PDP eh, da APC ɗin da kowace jam'iyya wadda take rike da jiha ko ƙaramin hukuma abin da za ta yi kenan kuma abin da take yi kenan ta ɗebo kuɗin gwamnati don ta ba jam'iyyarta ta yi yaƙin neman zaɓe. Wannan duk kowace jam'iyya haka ne. duk wadda da take rike da gwamnati ko a tarayya ko a jiha ko a karamar hukuma abin da take yi kenan. To idan haka ne na mata kuma shi za a ci gaba shi za a ci gaba da yi sai lokacin da aka samu canji a kasar nan. To in haka ne ranka ya daɗe ina mafita? A mafita ce lallai a samu canji. A samu canji mun fi son canji ya zo ta hanyar demokaraɗiyya. Don hanyar canji ya zuwa ta hanyar demokaraɗiyya amma lokacin na tsirewa.